hanyar Gesu don ceton duniya. Gesu ya bayyana a matsayin mai matsayin Kiristi almasihu na duniya, ya kuma bayyana niyyarsa ta tashi daga mutuwa ya ceci duniya. Gesu ya ce, Idan an ɗaga ni daga ƙasa, zan ja dukkan mutane zuwa kaina. Yahaya goma sha biyu dugu talatin da biyu darasi. Gesu Kiristi ne, kuma shi ne Ubangiji, ya tsara yanayin da zai ceci duniya. Shirin Ubangiji Kiristi shi ne ya mutu ya tashi daga matattu domin ya ceci duniya ya yi komai bisa ga tsari ya jimra tsanantawa abokan gabansa kuma ya mutu akan giciye aka binne shi a cikin kabari amma ya tashi daga matattu a rana ta uku bayan tashinsa ya yi taro da almajiransa kuma ya ba su tabbacin cewa zai tayar da su daga mutuwa mai ceto ya kuma yi alkawarin yin amfani da manufa iri ɗaya ga duk wanda zai gasganta shi daga baya. Duk mutanen da suka ba da gaskiya ga Yesu Kiristi za a tashe su daga matattu zuwa rai, kuma za a hau da su sama a ranar ƙarshe. A lokacin, Yesu Kiristi bai yi alkawarin tayar da marasa bi zuwa sama ba, abin takaici, marasa ba da gaskiya za su sami rabo a cikin wuta, inda za a yi azaba na ara abada saboda haka duk wanda yake so ya tafi sama dole ne ya yi imani ya kuma karɓi gesu Kiristi a matsayin Ubangiji. Addu'a Ya ƙaunataccen gesu Kiristi zan daina ɓata lokacina da ta zama a cikin kafirci. Ba na son yin wasa da wutar jahannama, babu kuma saboda haka na faɗi zunubai na kuma na tuba daga gare su na kuma shaida muku gesu Kiristi a matsayin ubangiji na mai cetona. Kuma na yi imani cewa kun mutu saboda zunubaina kuma aka tashe ni don bani rai madawwami tun lokacin da na zama ɗanku na tabbata sosai cewa za ku tashe ni daga mutuwa zuwa rai kuma zan tafi sama ni yanzu na ɗaure sama eh zan je sama kunya ga shaidan da ɗaukaka Allah amin